لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون Lallai mun saukar muku da alkur'ani wanda akwai ɗaukaka da abin alfaharinku a cikinsa in kun bayar da gaskiya da shi kuka yi aiki da abin da ke cikinsa shin ba za ku hankalci hakan ba ku yi gaugawa zuwa imani da shi da yin aiki da abin da ya ƙunsa ba